الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan cibiyar mai albarka inda muke karatu littafin a abi dawuda a kowace rana alhamis yau alhamis 20 ga watan jimadal ula shekara ta hudu. da talatin da uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan a cikin kitabu sala yau za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da ashirin da biyar قال حدثنا مسدد قال حدثنا yazid ya ابن رويع زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال حدثنا أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير muna cikin babi da ke magana kan babu raf'il yadaini nufi sala babi mai magana game da ɗaukaka hannu a cikin sallah wajen kabbara mun karanto hadisan wa'il ibn hujur muna tafe cikinsu yau ga hadisi na gaba da za mu tashi imam abu dawud rahimahullahu yake cewa yake cewa haddathana musaddad قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الجبار ابن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي وائل ابن حجر رضي الله عنه أن أنه أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة cewa wa'il bin hujjo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu ne lokacin da yake kabbara kabbara harama wani hadisi kamar da ya wuce za'ifi ne illa su guda shine Abdul Jabbar a wancan riwaya mun ci Abdul Jabbar ya wuce daga baban shi bai ji ba yanzu kuma mun ji ya ce Abdul Jabbar ya ce haddathani ahlu baiti wasu daga cikin mutanen gidanmu suka bani labari su wane ne ba a san su ba saboda har yanzu dai illa bata gushe ba hadisin har yau za'ifi ne tsaye قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه مثل بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وهد مرفقه الأيمن على على على فخذه اليمنى وقبض ثنتي ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة إمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن هجر رضي الله عنه قال وائل ابن هجر الله أجل شيك يتشوى qultu la anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kaifa yusalli yace ina dibi ina gani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya yake sallah qala fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastaqbala alqibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kabbarta ya fuskanci fa alqibla ah, fakabbara farafa yadaihi hatta hadata uznaihi ya yi kabbara ya daga hannuwan shi sai da suka yi daidai da kunnuwan shi da wannan shine muhallin shahid a cikin babin mu cewa daga hannu su daidai da kunne ko kuma daga hannu wajen kabbara na dai kenan sana annabi شماله rike hannu ne يريك هنو da hannun dama هنو داما واتن dama bisa hagu هقو فلما أراد أن يركع ma mithla zalika lokacin da annabi ya tafi ruku'i kuma ya koma daga hannayen kamar yadda ya daga su lokacin farko thumma wada'a yadahu ala rukbatayhi sannan da yayi ruku'i sai aza hannaye ne akan gwiwa tayi falamma rafa'a ra'sahu min ruku'i rafa'ahu ma mithla zalika lokacin da ya dago hannuwa ne daga ruku'i ya koma daga su kama haka so nawa kenan yanzu so uku kabbara harama da kuma ruku'i da dauko daga ruku'i ko falamma sajada wada'a ra'sahu bi zalika manzil bayna yadayhi lokacin da ya sujuda sai annabi san ya sanya kai ne ya sanya goshi ne a nan waje tsakanin hannaye ne guda biyu wacan ya aza hannu na ya na hagu sai ya sujuda tsakanin su da dai ake sujuda ثم جلس فافترش رجله فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه ثم جلس سنة النبي يدوكو يزمنا يا يزمنا فافترش رجله اليسرى sai النبي ya shimfiɗa kafa shi ta wannan shi a zaman da ake yana ɗaukako tsakanin sujuda guda biyu dukkanin hadisan da zamu kanta mafi yawan hadisai gaba ɗaya sun zo da zama tsakanin sujuda guda biyu iftirash ake yi hadisi ya inganta hadisi Abdullahi bin Abbas cewa yana iqra yayi a mutanen makka suka gani suka ce inna na'uddu hadha jafa'an muna ganin wannan jafa'a ne cikin sallah annabi ya hana iqa cikin sallah sai ce ya taba ganin annabi sallallahu alaihi yayi haka saboda haka ana iqa amma hadisin da suka yi inganta hadisin wa'il bin hujo hadisin uh, abi humayd bin sa'idi dukkanin su iftirash ake yi saboda haka iftirashi zai fi yawa tsakanin ruku'i da sujuda sannan wani lokaci ka don abdullahi bin abbas ya taba yi kuma yace sunna ne saboda haka mafi yawa shine me shine al-iftirash domin shi ka gaba ɗaya ana cikin sallah amma an halatta a yi shi a wannan wurin saboda hadisin abdullahi bin abbas tayyib wa ba yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra sai annabi san san ya aza hannu ne na hagu akan ka ta tara ta hagu wa hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-ayman a mirfaqi ne kuma na dama jehen shi sai ya aza shi akan ka ta tara ta dama wa qabada sintaini wa hallaka halka wa qabada sintaini sai ya jinke farta ne guda biyu kanana wa hallaka halka sai yayi halka yayi haka kenan ah, wa ra'aytuhu yaqulu hakaza na ga yana yin haka yaqulu bi ma'ana yaf'alu alqawli yati bi ma'ana al-fi'l yati bi ma'ana al wa hallaka bishrun eh, wa hallaka bishrun al-ibhama wal wusta wa ashara wa ashara bis sababa sai bishr bin mufaddal yake kira ma musaddad musaddas musaddad da ke cikin isnadi sai ce sai yi halka da ifhamahu da kuma alwusta yayi halka haka kenan wa ashara bis sababa sai nuni da asbaba saboda haka ɗaya daga cikin yadda ake ranjo sallah a raka'a ta farko a wajen zama za a yi haka amma wannan abin da ya yi shi ne ba tsakanin sujuda guda biyu ba ya yi shi ne a wajen zama wajen zaman tahiya idan an zauna haka ake yi da hannu sai kasance cewa ɗaya daga ciki annabi san sa an yana yin sufofi daban-daban ɗaya daga ciki shine halka fauta guda biyu ya dinke su sannan ya hada alwista da al-ibham sannan ya nuni fa shara bisan baba قال حدثنا الحصن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم ذل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب a kun ga wancan hadisi yana nuna muna cewa wajajen da annabi sun sake daga hannu kenan wajaje uku ne ko kabbara harama da wajen ruku'i da kuma wajen daukowa daga ruku'i na ga muku inda suka fi yawa a dukkanin hadisai bancin kabbara harama sai wa'annan guda biyu na uku din su shine daukakowa daga raka'a ta biyu sauran wajajen bai yi da yawa ba kamar yadda yake ga waɗannan don shi wasu sahabbai ma sai su kore su ce baya yi in zai na sujuda za mu je wasu hadisai wasu sahabbai za su tabbatar da yana yi in zai je sujuda wasu sahabbai su kore su ce baya yi tsakanin sujuda guda biyu wasu sahabbai kuma su tabbatar suwa so waɗannan su suka taho a hadisin Abi Humayd ne Sa'idi suka zo hadisin Abi Huraira suka zo hadisin Wa'il bin Hujjo suka zo hadisin Abdullahi bin Umar suka zo hadisin da yawa da cikin sahabbai da suka siffanta sallah Annabi sallallahu alaihi wa sallam إمام أبو داود حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة أنا ابن كليب بإسناده ومعناه وانش حديث نوائل بن هجو قال فيه سيقارا أتشكين وانا حديث يتشي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ووسج والسائد almisan sai aza hannu ne na dama a bisa ga bayan hannu ne na hagu da wuyan hannu da farkon zira'i ya aza kenan ya aza shi haka kenan da farko ya sa hannu ne tafi hannu ne dama ya kasance bisa ga hannu hagu da kuma wuyan hannu da kuma farkon zira'i qala fihi sai ciki wa'il bin hujjo ce. ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد سنن كوما داووا bayan haka a lokacin sanyi mai tsanani fara'aitu nasa alaihim jullu thiyabi tuhariku aidihim tahta tahta thiyab sai naga mutane da yawan su kowa yana da tufafi amma yanzu sai ga hannayen su can kasan zane za mu je a wani hadisi zai yi kasa kamar misali wanda ada babbar riga yanzu za mu ce zai kabbata a lokacin sanyi sai sa hannuwa ne can kasa babbar riga da yake mayafi suke da shi zai yi ka kabbata sai ka mai da hannayenka cikin mayafi hadisi ya wuce mu da haka wasu za su zo su wuce mu da haka don haka ba dole bane sai hannun ya fito saman riga yana iya kasancewa can kasar riga a sa a sa shi sawa'a akwai wani abu bisa gaban ko babu wani abu bisa gaba ko akwai yar ciki ko babu yar ciki mutum zai aza hannuwa ne bisa gaba قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكثية إمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن هجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة wa'il ibn ce yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya buɗe sallah rafa yadayhi hiyala uzmaihi ya daga hannaye ne zuwa ga kunnuwan shi thumma ataituhum fara'aituhum yarfa'una aydihim ila sudurihim sanan ni dawo sai iske mutane suna daga hannayensu zuwa gaba tiftitahi salati wajen buɗe sallah kun ga shi mi ya gani annabi na buda na daga zuwa kunni ya dawo iska na dagawa zuwa ga zuwa gaba saboda mi saboda wa'il bin hujr bai tabbata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko cikin wannan hadisin ya faɗi sannan ne dawo ta huwaye na lokaci ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke kawo wani sabiya wayo kaza wani sabiya wayo kaza don shi ba ba hada hadisi irin na wa'il bin hujr wani iri ne da suka zo suka tafi da irin hadisi Abdullahi bin Umar da ya tabbata tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin hadisi Abu Hurairah da ya mulazama Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe da irin hadisin wasu manyan sahabbai da attare da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi su sowaito wannan sowaito wannan sun ga Annabi wutan yayi wannan sun ga Annabi wutan yayi wannan yace ni zo wa alaihim baranis wa aksiya mutane ni gan suna da riga mai hulla suna da tufafi yanzu suna sawa kamar lokacin da ya zo da farko mutane na cikin kunci ne ga alamun hadisai ne lokacin da ya dawo baya kuma mutane sun yalwa an samu futuhat an samu ganaim mutane sun yi tufafi ya kasance suna da tufafi wanda suke rufe su gaba ɗaya da shi babu fitahi sala haddathana muhammad bin sulaiman al العنباري qala haddathana waqi'un an shariq عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة Imam Abu Dawud ya ce babu fitahi sala babi mai magana game da daga hannu wajen bude sallah kamar dai irin wancan babin ne ya yi wannan na bude hannu wajen daga hannu wajen bude sallah can gaba zai yi muna daga hannu wajen bayan dauka kowa daga a ta biyu dan tashi a ta uku yace hadathana muhammad bin sulaiman al kala qala hadathana waki an shari an asim bin kulayb an alqama bin wa'il an wa'il bin hujr radiyallahu anhu qala a alaihi wa الله عليه وسلم في الشتاء يتنازو yace nazo inda الله عليه وسلم لوكة الآوي فرأيت ashabahu yafauna aidihim fi thiyabihim fi الصلاة niga sahabban shi suna hannuwan hannuwansu cikin tufafin su lokacin sallah don haka babu laifi wanda adda babbar riga ko wanda adda mayafi ya daga hannu cikin riga ba dole bane sai ya fidda hannaye ne waje in hannaye ne za su kai inda ake son ya kai ko su kai daidai kunne ko su kai daidai gaba duk wannan arwaito cewa annabi sallallahu alaihi sallam yana daga hannuwa ne zuwa nan قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن عمر بن عطاء قال إيه؟ نعم. قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنهم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاضي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاضي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاضي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقع عليها ثم يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كان السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم إمام أبو داود يأتي حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم ضحاك ابن مخلد ها وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان وهذا حديث أحمد malami biyu ke da shi musaddad da imam ahmad ya ce wannan hadisi imamu ahmad zai kawo qala akhbarana abdul hamid yani ja'far qala akhbarana muhammad bin umar wajen wasu ko amma bini amr yake zai zo muna a gaba a hadisi na gaba zai fito ibni amr محمد ابن عمرو بن عطاء قال سميت أبا حميد السائد في أشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة yace ji Abu Humayd Sa'idi radiyallahu anhu inji Muhammad bin Amr bin Ata yace ji Abu Humayd Sa'idi yana cikin mutum goma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da su cikin su akwai Abu al-Ansari mi yace zamu ji a hadisi na gaba cikin su akwai Abu Hurairah akwai wani akwai wani قال أبو حميد سي أبو حميد السائد يتي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا هي كسني يدعى النبي صلى الله عليه وسلم كسلا يا cikin sahabi goma ya ce musu duk nahi ku sani da annabi sallallahu alaihi sallah malamai suka ce wannan yana nuna cewa yana halatta mutum ya bi kai ne da abin da ya san ya sani domin a samu fa'ida da gare shi kun ga an samu na fa'ida gare shi ko hadisin Abu ne Nisa'idi wannan da zamu karantawa yana cikin hadisin da suka fi kowane siffanta cikakka sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina muka samu wannan fa'idar ai sun sani su ma ko sai mai gardama ba su yadda ba da farko suka ce kafin mu sani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ma kunta qalu lima saboda me zaka faɗin wannan maganan wallahi ma kunta bi aksarina lahu tab'a wallahi kai baka fi mu yawan bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala aqdamuna lahu suhba kun baka himu dadewa tare da shi ba saboda mi zaka cewa kafi mu sanin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam qala bala yace haka ne ban rama ba ban fi ku eh, eh, yawan dadewa tare da shi ba kuma ban fi ku biya tai ba amma dai na fi ku sani da ake sallah kamar yana cewa ya san abin da gari na sallah ya san tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam ka sallah za ka jarabawa qalu fa ari suka ce eh, sallah mu gani kila ma baka iya ba ma in mu gani haka ne ko ba haka bane قال kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan وسلم ila salati yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance وسلم ya tashi sallah idan kama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibaini zai daga hannuwa ne sai ya kai daidai da almankibaini ya kai daidai da kafadun shi kun ga wannan hadisin ya fito kwata kwata cewa nabi ina ke dagawa zuwa ga kafadu shine wasu ke cewa zuwa ga gaba kamar da hadisin Wa'il bin Hujr yanzu in kai daidai da kafadu daidai da gaba ne duk daidai daidai ne daban yake da zuwa ga kunne zaka annabi wata yana daga hannaye ne sai ga kunne wata yana dagawa zuwa ga gaba tayyib na ɗaya kenan hatta yi hajim ina wannan shine na ɗaya wuri na ɗaya da yake ɗagawa don haka mu kiran ya mu jiya shi wuri nawa ya faɗi annabi na ɗagawa hatta yi hajji bihi ma man ke bai yi kabbiru hatta yuqirra kulla min fi mawdi'ihi mu'tadilan sannan annabi ya kabbarta bayan ya ɗaga hannaye ne sun kai nan sai ya kabbarta sai ya tsayi sai kowace gaba ta koma inda take ya ya natsu ma ya ƙara'u sannan ya fara karatu bayan ya gama karatu fa sun thumma yukabbiru sannan ya koma yin kabbara fayarka'u fayarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihi ma mankibaihi ya koma daga hannu ne sai sun kai daidai da kafadun shi thumma yarka'u sannan yayi ruku'i waje nawa kenan biyu ko wa yadau rahatayhi ala rukbatayhi idan yayi ruku'i yakan sanya tafi hannuwa ne akan gwiwa tai thumma ya'tadilu sannan ya daidaitu a ruku'i fala yasubbu ra'sahu baya sun ku yadda kai ne wala wala yuqna ko wala yuqne baya kuma kowa haka ya kasance baya sun koyewa can baya kuma kowa za ji ga wani hadisi ya ce hasara zaharahu zai mike bai sosai ya kasance bai sun koye kasa ba kuma bai taso sama ba a ah, thumma yarfa'u فيقول fa yaqulu sami Allahu sannan ya sanan kai nai ya ce sami Allahu liman hamida thumma yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihi ma manki bihi mutadila sannan ya ɗaga hannaye ne sai ya sun kai daidai da kunne ne yana mai yana mai daidaituwa tsaye Wani ya nuna cewa a wannan hadisi na Abi Umayd bin Sa'idi idan annabi ya ɗauko kai ne daga rukui sai ya tsayu sannan yake ɗaga hannaye. tsaye waje na nawa kenan thumma yaqulu Allahu akbar sannan kuma ya ci kuma cewa Allahu akbar thumma yahwi ila al-ardi sannan ya sunkuya zuwa ga ƙasa zuwa sujuda fayujafi baina yadayhi wa yujafi yadayhi an jambaihi sai annabi ya nisantar da hannaye ne daga gehin jiki ne watan bayan macewa gaba ɗaya sai buɗa hannaye ne idan ya yi sujuda sun mai fa'u ya rasahu sannan annabi ya ɗago kai ne daga sujuda wa yusni rijlahu yusra annabi ya kafe kawace ta hagu ya shimfiɗa ta fa ya alaiha ya zamna akanta shine al-iftirash wancan zama shine wancan wanda Wa'il bin Hujr ya siffanta mana wancan hadisi wannan shi azzaman da ya inganta hadisai masu yawa na sahabbai tsakanin sujuda guda biyu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa yaftahu asabi a rijilaihi idza sajada annabi yana bude kafa fautin kafafu ne idan yayi sujuda zai kasance fautunan su ma suna fuskantar alqibla sai ya bude su bayan mace su don ya bude su ya fi jin saukin dadewa yana sujuda bisa ga in yan mace su zai kasance in yan mace su wani yafi wani tsawo sai kasance ga wanda yafi tsawo ɗaya zai dogara wa yasjudu thumma yaqulu ah, Allahu akbar sannan annabi ya koma sujuda ya ce Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu ya koma dauko kai nai kamar na shiga wani layi ko wa yutni rijlahu yusra fa yaqudu alai hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi annabi ya dauko ko tsakanin sujuda guda biyu sai kowace gaba ta koma inda take wato sai ya zamna ya natsu a zaune summa yasna'u fil ukhra mithla zalika haka ne sannan ya koma yin haka a sujuda a wata sujuda ta biyu thumma idza qama min raka'ataini ya koma yadda yayin wacce sujuda kenan ta farko ya koma yin wata Tumma idan a tsama minar raka a ni kabbara sannan idan gama raka a biyu kuma sai ya koma kabara Kabbara ta nawa kenan a wara fa a yadda ya ta yi hajji biyu haman ki bai sai ɗaga hannu ne sai sun kai daidai ka faɗu. Kabbara a ɗaga hannu nawa kenan na huɗu ko? Kama kabbara in da fita ta sallah kama yadda ya ɗaga su lokacin da ya buɗe sallah. Tumma ya sani udali ka fi ba ƙayyace salat ya yi sannan aikata haka a duk sauran sallah ta yi. Hatta idan ka na ta sajadatu lati fi hatta Sai ya kawo sijira wadda daga ita sai sallama. sajada ta raka'a ta karshe kenan yana magana sallah mai raka'a hudu ko uku duk a ya muna magana in ya tashi da a ta biyu ko in ya kawo ya yake yi in ya taso da sajada ta karshe a kara rijlahu al wa qa'ada mutawarrikan ala shiqihi al-aysar sai ya sanya kawa ta ta hagu ta koma can gehen kawar dama ya jinkirta ta zan gehen kawar dama fa wa qa'ada warikan. sai ya zama da ake ma at-tawarruk ala al-aysar a gehe ne na hagu sai kasance zama na karshe ya yi a bisa a bisa kafafun shi sai da ya a bisa ƙasa qalu sai suka ce sadakta haka da kana yusalli sallallahu alaihi wa sallam suka ce kai gaskiya haka annabi sallallahu alaihi yake salla haka yake yi wannan shi ke nuna cewa sun yarda da shi dama cewa ya gwadi don su yi mai gyara su gwada ma jama'a cewa ga yadda ke sosai, tun da faɗi daidai babu buƙatar sai wani su an jini ne zan faɗi ko kuma ni ne iyaye da kai haka nan ne daidai Wani yana nuna annabi in sallallahu alaihi wasallam inda yake daga hannuwan shi yana dagawa wurin sallah wurin kabbara harma yana dagawa wurin ruku'i yana dagawa wurin kakkuwar garku'i yana dagawa a wurin raka'a in ya gama ko zai tashi zuwa raka'a ta uku kamar yadda ga muku wa'annan su ne mafi tabbata yana dagawa duk sauran sai kasance wani ya ruwaito wani bai ruwaito ba wani ya ce ya kore ma ya ce baya yi amma wa'annan ba a kore ba gaba ɗaya an tabbatar na ga muku Imam Bukhari a cikin littafin da ya rubuta Juz'ul Qira'a juz'u rafal yadaini ba da imam ya ce duk sahabin da ya ce annabi baya dagawa a wa'annan wajajen sai da an karwaito ya dawo ya ce annabi yana dagawa ko da ya kasance riwaya ta farko bata inganta ba ko kuma ya kasance ya dawo daga kauli ne ko ya kasance ya rawaito annabi ya daga ya rawaito annabi bai daga ba abdullahi bin mas'ud shine kawai aka samu cewa bai dawo bai dawo ba a samu wani kauli gare shi ba nan shi mutanen kufa mutanen mazhaba hanafiya su wajen kabar harama ɗaya suke dagawa saboda hadisi saboda Abdullah bin Mas'ud shine mallamin da yake kufa kuma shi karantar da su kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yadayhi inda takbir thumma la yaudu shi haka hadisin shi ke annabi na dagawa wajen kabbara sannan baya koma dagawa saka su da sun dagawa wajen kabbara ba su koma dagawa amma mazhabar jamhurul ulama shine ana dagawa waɗannan wajajen kuma ita hadisai ingantattu suka inganta a kanta ita ya kamata a yi da yawa wanda ba ita ba kuma wata ran yayi wata ran bai yi ba shi aka ruwaito wata ran yayi nan hadisin bai faɗa mana yana yi tsakanin sujuda ba bai yi mana yana yi ya dauko daga sujuda ba bai gaya mana yana yi ta sujuda ba wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba tabbata yake akan hakan ba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد فذكر بعد هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم حصر ظهره غير مقنع رأسه ولا, ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدميه قدمه اليسرى ونسب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفدى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية من ناحية واحدة Imam Abu Dawud ya koma kawo mana wani hadisi na Abu Humayd Sa'idi wannan hadisin da muka karanta na Abu Humayd Sa'idi shine umda duk hadisai da za su taho a wannan littafin ko a wannan littafin na Abu Humayd Sa'idi kuka ji sun saba ma wannan hadisin da muka karanta shi da wannan to hada ai faili wannan shine umda malaman hadisi na tahriji suna mai da duk wani hadisi abu umaydin sa'idi ga wannan hadisi duk lokacin da Imam tirmidhi ya wato hadisi ko abu dawud ya kuma wato hadisin ko nasa'i ko ibn majah ko hakim na abi humayd na sa'idi yana siffanta siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya saba ma wannan hadisin to wancan shine da'ifi ya ya nuna cewa wancan yana da matsala kenan zai yi cikin isnadin wani hadisin za a samu wani da ana an sa hadisi ne amma to yanzu da ya saba bai karfin wannan ba sai a mai da hadisi ne sai ya kasance a wani na kiyaye za mu cin wasu hadisai yau waɗanda za su saba ma za su saba ma wannan sai a mai da su sun saba ma wannan ku kiyaye da ya faɗa mana inda annabi ka zama da irin zaman da yake ya siffanta mana irin zaman da annabi ke yi cikin wani hadisi har guda nawa har guda uku amma ya kala mana kala biyu yake yi ko tsakanin sujuda da raka'a biyu kala ɗaya yake yi raka'a ta ƙarshe kala ɗaya yake yi za mu ci wasu hadisai da za su saba imam abu dawud ya ce sanaku ta ibn sa'id qala sanab ni lahiya wani ne ibn lahiya abdullahi ibn lahiya me matsayin abdullahi ibn lahiya na'am wadda a fashi ah, matuki ahsan ya yi ikhtilati ya yi ya karshen rayuwar shi ya kasance hadisan da aka rawaito a karshen rayuwar shi hadisai ne ba ingantattu ba saboda haka hadisan da aka rawaito farkon rayuwar shi kawai su ne hadisai ingantattu ya za a iya gane a hadisan da aka rawaito farkon rayuwar shi talibai ne wanda suka zama da shi tun daga farko idan suka rutu hadisi ingantacce ne amma mutane suka same shi karshen rayuwa ta suka karatu gare shi daidai ya yi ikhtilai hadisan shi hadisan su zaifai ne ah, akwai mutum guda goma sha bakwai wayanda suka rutu hadisi ah, gare shi a ah, farkon rayuwar shi Ah, Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ya tasu cikin littafi ne na ƙawa'idul zawaɗin jari wata adil inda Imam Zuhuri suna nan a cikin a cikin maktaba ta Sahaba Santa. Wayannan mutum goma sha bakwai da suka rawaito hadisi daga ah, daga ah, Abdullahi Lahiya hadisi ingantacce ne wanda duk ba su bayar rawaito hadisi zaifi ne. yace an yazid yani ibni abi habibin muhammad bin amr bin halhala muhammad bin amr al-amiri muhammad bin amr al-amiri shine wancan muhammad wanda ya kawo muhammad bin umar muhammad bin amr ne muhammad bin amr bin ata nan bai kawo ata ba sai kawo al-amiri muhammad bin amr bin ata qala kuntu fi majlisin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance a wani wuri inda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ah, fata zakaru salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah fa qala abu humaydin sai abu humaydin yake cewa fa zakara ba'd hadal hadith sai sai shi an kan ambata muna wancan hadisin da ya wuce saura wa qala sai yace fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukubatayhi annabi dan sujuda zai tabbatar da tafin hannuwan shi akan gwiwar shi wa farraja baina asabi'ahu sai ya sai ya rarraba tsakanin ah, farutan shi thumma hasara bahrahu sana annabi ya miƙe bai ne gaira in ra'sahu baya mai ɗaukaku kai ne sama wala safihin bi khaddihi sana annabi bai karkace fuska ta idan ya sujuda bai karkace fuska ta ya dibi dama ko ya dibi hagu zai kasance fuska tana wajen yayi ruku'i zai kasance tana dibin wajen da yake sujuda qala ya ci gaba da cewa fa idza qa'ada fi raka'atayn qa'ada ala batni qadamihi hil yusra wa nasabal yumna idan yayi ya zauna a raka'a ta biyu bayan raka'a biyu zai zamna kan kafa ta hagu ya kafe kafar dama fa idza kana fi rabi'ati afda bi idan ya kai ga raka'a ta karshe ta hudu kuma sai ya mika kafar hagu ta wuce gefen kafar dama kenan wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahida sai kawawu ne su yi duk gehe daya kawa hagu tana daidai gefen kafar dama shi kuma annabi sallallahu alaihi ya zamna gefen shi na hagu bai zamna a a bisa abin zama ba wannan daidai yake da a hadisin da ya wuce kenan ko yadda ya gaya muna wancan hadisin wannan hadisin ingantacce ne domin babin da sa'iri yana cikin wanda suka rawaito kafin kafin ya ikhtilafi haka yake wajen ku na yi mamaki kwarai da قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابدهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة إمام أبو داود حدثنا عيسى بن إبراهيم المسوي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب أم محمد بن أمر بن حلحلة أم محمد ابن أم محمد بن أمر بن عطاء نحو هذا هي إن ونا حديث دو حديث أبي حميد السائديني قال يكي فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما idan annabi ya sujuda zai sanya hannuwa ne gaira muftarishin baya shimfiɗa su kamar da kare ke shimfiɗawa in zai kwantawa wala qabibuhuma kuma annabi baya jibta hannu ne in yi sujuda ya yake yi wastaqbala bi atrafi asabihi alqibla sai ya dibi a sai ya dibe alƙibla da su ya miƙe su baya jimkewa kuma baya shimfiɗawa miƙe su yake su masu dibi kan farutta ya dibe alƙibla قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زهير أبو خسمة أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك an muhammad bin amur bin ata ahade ahade bani ahade bani bani an abbas an au ayyash bin sahl sa'idi annahu kana fi majlisin fihi abu wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد وبهذا الخبر يزيد أو ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونسب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق, ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم رف... ثم ركع ركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد إمام أبو داود حدثنا حسن بن علي الحلوى حسن بن علي بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر سننشي شجاع بن الوليد قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا حسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش ابن سهل السائدي أنه كان في مجلس وفيه أبوه Abbas ibn Salim Sa'idi Abbas yake ba Ayyash ba ya kuma zai zo mana a wata riwaya ta gaba kuma sananne ne yana yin riwaya ɗaya daga cikin ɗiyan Sahal bin Sa'id Sa'idi ne sunan shi Abbas Abbas da Ayyash don me za a ce Abbas ko Ayyash domin a da babu igo ko da babu digo babu mamman tsakanin ya'un da ba'un daga baya an kai digo lokacin da mutane ba su karanta sai da digagga da da ba'un da ta'un da nunun da sa'un dukkanin su kawai da an yi kujera zaka gane cewa akwai wani abu wurin sai ka iya karantawa an samu mutane sun yi ta korara <laughs> a lokacin da lababu ga. wani yana karanta qur'ani zai ce wa idzam kurbika allazina kafaru liyaqtuluka aw yajrahuka sai wani ya ce mai na aw yuthbituka aw yadhhabuka alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yajruka wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khayrul makirin ayat da take au aw yukhrijuka ko su fidda kai in ka rubuta ka rubuta ya jira kuka duk ne in babu in babu ɗaya gagga shi dalili ne yace an ce su kashe ka in ba samu kashe ka ba rauni za su yi ma shi yayi da hankali Allah ya ce lokacin da kare suke ta makirci suna son au yuzbitu ka tabbatar da kai su hana ka hijira au yaqtulu ko su kashe ka au yukhrijuka ko kuma su fishe ka daga makka su kore ka shi kuma sai ce a inda ya ba samu kashewa ba rauni za a yi na shi ce amfani da hankali ne karanta su daga baya saboda irin waɗannan sai aka samu aka yi ɗigagga sai kasance ana ganewa sai don haka aka ce abbas au ayyash amma idan yake shine abbas bin salih sa'idi annahu kana fi majlisin fihi abuhu abbas bin salih sa'idi ya kasance cikin wani mazauni da baban shi yana wannan wurin zaman wa kana min ashabin sallallahu alaihi wa sallam baban shi ya kasance cikin sahabbai wa majlisi abu huraira wa abu majlis sa'idi wa abu usaid wa'annan suna cikin wannan wurin zaman sai ba mu labari bi hadal khabari yazidu aw yanqus wata nan ya ƙara wani abu wata ya rage sun marafa a rasa huya ya'ni min ruku'i sannan ya dago kai ne daga ruku'i shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa yace sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd warafa rafa'a yadayhi thumma qala sana annabi ya daga hannuwa ne yace Allahu akbar yace Allahu akbar fasaja da yayi sujuda kun ga ya kawo ya kawo a kabba daga hannu ko a ya daga hannu wajen sujuda ko kun ga illa ta farko kenan a cikin hadisi Abu Mai sai akwai wannan babu shi fanta saba ala kaffaihi wa kubataihi sai annabi da ya sujuda sai ya dogara akan tafi hannuwan shi ya faɗi da tafi hannuwan shi da kuma guwayon shi wasu duri kadamaihi da kuma tafin kafafun shi wa huwa sajid yana yana yana sujuda thumma kabbara fajalasa fatawarraka wa nasaba qadamaihi sannan annabi ya dauko daga sujuda sai ya tawarruk kun ga illa ta biyu ko dan yi mutan annabi sai ya dauko sujuda tawarruk ya kai wancan hadisi me zo ba iktirash ba sai ya ce yayi tawarruk kuma thumma kabbara fasajada sannan annabi ya koma kabbara ya koma su yin sujuda wato kenan can inda ya tawarruk tsakanin sujuda guda biyu ne sun makabbara faƙama sannan a nimsan san ya yi kabbara ya koma tashi walam ya ta warak annabi bai zamna ba kamar da sun isa raki ne ce annabi bai zamna ba sun masaka alhadis sun ya kawo hadisin kala sun majalasa ba da raka a taini sannan annabi ya zamna bayan raka a biyu hatta idza huwa arada anyan yan hadalil qiyam qama bi takbira lokacin da ya so ya tashi daga raka'a ta biyu zuwa ta uku ya tashi da kabbara sun marka a raka'a ta yi ne uku sannan annabi ya raka'a biyu na karshe. ولم يذكر التورك في التشهد أو أن حديثا بأنبتي تيو أن بيأي تورك أزمان أرشي با كنغو أن حديث إلو لي ديو أمتني ما إيكو سنا إسنادي أكوي إيسا بن bin الله بن مالك وندي يكي مجهولي ني kuma shi ya ƙara Abbas ko Ayyash babu cikin isnadin abinda yake an Muhammad bin Amr bin Afa an abi bin Sa'ad bin Sa'idi kamar da ya wuce mu a dazu kun diba shi ne amma ya Isa Ah, bin abdullahi bin malik ya kara ya rage kuma shi majhuli ne ah, don haka hadisin sai mu ce hadisin da ifi ne don haka ba za a kula da wannan lafazza ne ba a isnadi yana da matsala a matan yana da matsala قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو بن عمرو أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بعد هذا قال ثم ركع فوضع يده يدي يده يديه على ركبتيه فكأنه قابد عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ورك فأمكن أنفه وجبهته وت ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه إمام أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك ابن أمر ابن أمر قال أخبرنا فليح قال حدثنا عباس بن سهل كنت أيتنا عباس بن سهل كو قال اجتمع أبو حميد وأبو س... وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة wayannan sahabban sun taru waje daya fa zakaru salata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ambaci sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah fa qala abu umaydin sai abu umaydin sa'id yake cewa ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ni fi ku sani da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah fa da zakara ba'd hadha sai ya ambaci irin wannan hadisin da ya wuce qala cikin hadisin sai ya ce summa raka'a sannan annabi ya ruku'i fa wada yadaihi ala rukbatayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza hannaye ne akan guwayun shi fa ka annahu qabidun ma kamar ya jinke guwayun shi wa wattara yadaihi fa tajafa an jambayhi sai annabi ya bude hannuwan shi wajen rukui suka kasance ba su haɗe da gehen jikin shi ba sadaka da rukui da sujuda duk ba a haɗe hannuwa da gefen jiki kamar yadda zamu ji a sujuda ma ya faɗi haka ah, fa wattara yadaihi fatajafa an jambai fa qala thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu sana annabi yayi sujuda ya tabbatar da goshi ne da da da hancin shi ga ƙasa wani ha yadaihi an jambai annabi kuma a sujudan ma ya nisantar da hannayen shi daga gefen jikin shi wa ba a kafai hazo manki bai ya aza tafin hannuwan shi daidai da kafaɗa shi wajen sujuda wajen sujuda an gaito annabi sai ka aza tafi hannuwan shi daidai da kafaɗa shi ya yi sujuda wata kuma shi ma yakan kai su daidai kunne kamar yadda za mu zo babin shi zai zo insha Allah tayyib wajen zama fa sun majalasa hatta faraga ثم رفع راسه hatta رجع كل عظم رجع كل عظم الى sannan annabi ya dauko daga sujuda ya zamna sai da kowace gaba ta koma inda take hatta faraga har lokacin da ya gama sujuda ta biyu ثم جلس faftara رجله اليسرى yusra sana الزمنا ya zamna shimfida kafar shi ta hagu قبلته النبي bi sadri al-yumna ala qiblatihi annabi ya fuskanci gaban farutanai na ta dama wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna ya aza tafi hannu ne na dama akan gwiwa ta dama wa kaffahu al-yusra ala rukbatihi al da kuma tafi hannuwa ne na hagu akan a ta hagu wa ashara bi usbihi annabi yayi ishara da farcen shi wani ya gaya mana siffa ta biyu da annabi ke yi wajen wajen ishara kenan yanzu mun ji qabada sintaini ya jinke guda biyu wa halaka halqa wa ashara bi sababa yanzu ko mun ji itta ya ya haka ya haka shi ta kawai yayi ishara wannan ma yana ɗaya daga cikin siffofi ba siffa ɗaya ke ba siffa biyu ke ba siffofin za su zo mana a babin suna musamman idan mun ci musu tsaye ah, shikenan قال أبو داود كان تشي قال أبو داود روى هذا الحديث أتبة بن أتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وأتبه imam abu nan wani hadisi na hisuwa yace qala abu rawa hadal hadis utba bin abi hakim an abdullah bin isa bin abbas bin sahal yace utba bin abi hakim ya rawaito daga abdullah bin isa bin an al abbas bin sahal wancan shine isa bin abdullah shine wata kuma abdullah bin isa falam yakut tawarruk bai ambaci tawarruk ba mun karanta mun ci hadisin zaifi ne ko tayyib wanda na hawa hadisi fulai in wannan hadisin na fulai wanda ya wuce mu shi ma iri ne ya ambata amma wanda kara al-hasan na hawjar sata hadisi fulaihin wa utuba shi kuma al-hasan bin al-hur shi da ya hadisin shi ya faɗi wannan irin wancan hadisin na fulai wata ya faɗi annabi yayi tawarruk a ciki kenan قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثني عتبه قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح sami'tu abbas sami'tu abbas ibn sahlin yuhaddithu falam ahfazhu falam ahfazhu فحدثنيه أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث إمام أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد شوشني ابن الوليد قال حدثنا عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل السائدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال فإذا سجد فرج بين فخذيه يجد النبي سجودا zai rarrabe tsakanin katattarun shi gaira hamilin batnahu ala shay'in min fakhidaihi baya hada ciki ne ya kasance ya hade da katattarun shi ala kulli halin wannan hadisi yanzu da ifi ne ga Abdullahi bin Isa nan cike قال أبو داود أراه ابن مبارك قال حدثنا فليح سميت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه عبد الله بن مبارك يتشوى ya rawaito Abdullah ibn Mubarak ya rawaito daga Fulay Fulay yace ji daga Abbas bin sahal yana ba da labarin wani hadisi amma ban ji ba lokacin da yake faɗi fa haddasa ne sai isa ibn abdullahi ya ba da labari isa bin abdullahi kuma za'ifi ne arahu zakarahu isa bin abdullahi annahu sami'a min abbas bin sahal qala hadartu aba humayj bin sa'idi bi hadha al ala kulli hal inda biyo ta hanyar abdullahi bin isa ko isa bin abdullahi ta wannan gehen za'ifi ne in biyo ta gehen kulay ko utuba hadisin ingantacce ne قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن ابتيه قال حجاج وقال حمام حد قال حدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة wa idza nahada nahada ala rukubatayhi wa atamada ala fakhidhi إمام أبو داود حدثنا محمد بن مأمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جهادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض لوكتن النبي سجودا sai rukbatahu sai guwayu ne guda biyu sun ka haɗa ƙasa yace waqa'ata rukbatahu ko yake a luga sahihiya a ko a rukubatahu rukubatahu ya kamata ba a ta rukubatahu ba amma wannan ma luga ce ingantatta ita ake ce malugatu akaluni albarage ko ta zo cikin ƙorari rashin ingantatta ce ثم أموا وصموا كثير منهم أموا وصموا تعالى كثير منهم كثير منهم شيني فائلي تكسن شي علامة مي أيكن تتهو ga fi'ilin ya kasance ta taho in jama'a ne su taho in tasniya ne kamar nan waka a ta kuma tahu ilal ardi kabla an taqa kafahu watan annabi sallallahu alaihi ya kai a gwiwoyi ne biyu a ƙasa kafin hannaye ne su kai a ƙasa qala falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi wa jafa an an ibti an ibtihi lokacin da ya yi sujuda sai ya sanya goshi ne tsakanin tayin hannuwa ne guda biyu kuma ya bude wajajen hamurtan shi wannan hadisin zai za'ifi ne saboda Abdul Jabbar ibn Wa'il an abehe mun ci Abdul Jabbar bai ji daga baban shi ba Wa'il ibn hujjo qala Hajjaj wa qala Hammam wa haddathana Shaqiq قال حدثني آسم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا شما ونن حديث ضعيف نينا إلا قدابيو شقيق مجهول ني سننكما آسم بن كليب عن أبيه كليب بجلك النبي صلى الله عليه وسلم بتابعيني وفي حديث أهلهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جهادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه cewa idan annabi ya taso daga sujuda sai ya taso ya dogara ga guwan yunai sai ya ɗauka hannuwa ne ya aza bisa bisa cinya ta sai ya fara ɗauka hannuwa ya aza bisa cinya sannan ya taso amma dai hadisi har yanzu bai inganta ba za mu cimma babin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kai in mun kai a babin insha Allah قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن داود عن فتن عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه eh, na so mu kara shi don kan mu wajen hadisi da ifi to ko na gaba ma shi ma yana da matsala amma dai bai mu kan mu tashi hadisi biyu masu matsala na gaba matsala ta kadanta wannan kuma طيب حدثنا امام ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن an عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibhamaihi fi salati ila shahmati udhnayhi yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannaye ne a lokacin sallah idan zai زي su kai daidai da كنن shi me sunan wannan da Hausa shine shahmatul udn wannan mai taushi cikin na kunne na'am fata kunne ba wannan ta kunne ba wannan shine shahma na'am sai sai mu ce zuwa ga fatar kunnen a nan za mu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu amma kartunan nasu a ce yana tafiya da sauri fiye da haka za ka ku shirya watan kawai in nace in nace a hito gobe za ku shirya mu hito misali wata ran ta insha ah, gabanin tambaya da yake yau tambaya da yake kawai bari mu karanta ta Allah gafarta malam me yasa Imam Bukhari ya rawaito hadisin abdul jabbar bin wa'il da abdullah bin isa kai kayan sannan akwai littahi da aka kawo na karbala littahi da aka kawo na miyahawu a karbala wanda malam masu ya rubuta akwai wanda suka ɗauka buga shi a katsina wannan lokacin suka ce amma za a sai suwa kyauta amma matsala ƙwara hamsin ɗaya ne suka buga kwara hamsin an ba mutane kyauta waje samu kaɗan ne daga baya sai aka bugo na sai suwa amma aka rage kuɗi aka mai suwa naira ɗari ɗaya ga wanda yake saye ya raba naira hamsin saka littafan za a zo da sunan kuma za a kai su a a sahaba santa gobe insha Allah naira ɗari ga mai son ɗaya ko biyu ko uku ga wanda zai saye ya raba ma jama'a kuma naira hamsin hamsin za a sai suwa domin ya kasance yana da kyau mutum ya san tarihin abin da ya auku a Karbala yan shiya suna labewa da wasu kisoshi da basu inganta ba sannan kuma kisa ce mai ilmanta suwa sosai sannan mai fa'idodi sannan mai hadari to wannan da Hausa malamin sai ya rubuta saboda yana nan za a samu wannan kuma karami ne na aljihu ya ce min za a zo da shi nan san ko an zo da shi nan ba in ma ba a zo da shi nan ba za a same shi a sahaba santa طيب eh, ah, ya يتو da hadisi Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujur domin Abdul Jabbar da ifi ne ne amma da haka yake nuhi ko wannan shi yasa malamai suka ce wannan kan ya zo da hadisin wanda ya fi na Abdul Jabbar zama da ifi me yasa yayi haka lokacin wasu malamai ke cewa littafin Abu Dawud ya fi Bukhari da Muslim domin Bukhari da Muslim za su yi sama hadisi ɗaya wanda ya inganta shi kuma abu dawud zai san maka hadisi za'ifi ya gwada maka za'ifancin shi arabtu sharra la li sharri lakin li tawaqihi kuma lam ya'rifu sharra min al khairi ya qafihi kuntu as'alu kana nasu yasaluna rasulata an al khairi fa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa fihi abu dawud ya faɗi da kai ne yace ina fidda hadisai ingantacce da wanda ya kama da shi da hasan da kuma ina fidda wani domin in nuna maka da ifi ne idan ya fitar maka ga isnadi sai gani cewa wannan hadisin da ifi ne watan kuma shi da kai ne yake cewa da ifi ne watan kuma yayi shi in yayi shiu inda ke hadisi hasan ne fa ma sakattu anhu fa huwa salih wani kana malamai sun naqasha a sukuti abi daud amma dai ala kulli halin yana fidda hadisan ifa yana yadda hadisan wanda ba su inganta ba yana da hadisan sikoki domin in ka gansu wata ranka san wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba sai ya kawo maka shi abin da malamai ke cewa ashabu sunan gaba ɗaya suna fidda ɗaya daga cikin nau'ukan hadisin da suka fi suwa lil dubbiya suna fi suwa lil dubbiya duk wanda ya samu kasar illa muka yi na farko na Abu Dawuda na farko karatun farko mun faɗi yadda asabu sunan suka fi da hadisi haka kashe kala hudu kuma insha Allah hadisi a kasadin mu na farko na Abu Dawud na kitabu tahara gaba daya da wannan kitabu sala insha Allah za su kasance za su fito zuwa sati mai zuwa insha Allah ga littafin nan karami ne na aljihu me ya faru a Karbala karami ne na aljihu ahlul baiti saba foundation sadaka yana nan waje mutum ne wa mune wanda mutum zai karancewa zama daya insha Allah ko zama biyu akwai tantancewa labarin da abubuwan da suka auku a karbala ni suka ce me yasa aka fi zama wa'il bin hujjar a ah, jabba ah, ban ai a bukhari bukhari muslim abu dawud duk sun hidda hadisin duk sun hidda hadisin a abadir abdul kisa hadisi abu humaid bin sa'idi sai da kaje bukhari ya sai da wannan da wani lafzi daban bukhari ya sai da wani isnadi daban ba dole da wannan isnadi ba amma bukhari ba zai taba yiwuwa ba hidda abdul jabbar an wa'il bin hujja sam ba ba hanya ta ba ko alama na'am wannan sanarwa ce akwai darasin da zai fara yau insha Allah ta'ala na littafin sharhu sunna na malam barbahari wanda zai magana akan aqida ta ahlus sunna so wannan darasin zai fara yau insha Allah ta'ala a masallacin Abu Huraira wanda malam Sani Jos zai gabatar kuma zai fara za a ci gaba insha Allah ta'ala saboda kai kokari a halarci wannan darasi mai muhimmanci kwarai da gaske domin a fa'idanta da wannan darasi ko kuma wannan babi mai girman hadari wanda ke magana akan a matsala akida wannan kuma littafi sananne ne wanda ya tara akida ta sunna kuma bayan an sauke waɗancan da aka sauke aka biyo da shi domin a ci gaba da haska mutane game da abin da shafi a matsaya ta suna game da abubuwa da ke na kudurce-kudurce. sai insha Allah game da ga muku ban ji daɗi da karatun ke tafiya ba gaskiya latti kamar yadda yake tafiya ba da sauri ba don shi kuka ga don ganin haka yasa na shafe wasu isnadai da nake tsawaita ga isnadai yanzu mun kusa shekara uku amma har yanzu ba mu yi hadisi dubu ba abinda za mu yi kamar kullum ba mu hadisi guda yayin abin nan wannan yana nuna cewa yadda yake haka idan muka samu muka hadisi dubu cikin shekara uku za mu yi shekara goma sha biyar muna yi kun ga yayi yawa saboda haka insha Allah ina tunanin za mu fito da wata hanya da za mu yi da sau yanzu insha Allah an fara fahimta ba komai ba wasu lafuzza da yake karawa da wani hadisi an wato shi na wato shi da wani isnadi wannan ba wani matsala bane kila za mu yi tunanin da za mu yi mu kara ya kasance mun tafi ko da ba mu yi so biyu a sati ba zai yi wata ran mu ce za mu yi kafara duk eh, mun tafi hutu azumi muna bada hutun sati biyar sati shidda ya za mu yi mu mai da wa'annan hutun za mu iya kai mu tafi hutu azumi sai mu kwana biyar kwana shidda ta ga kowane kwana sati daya karatun da ake na sati mu dai da za a yi kai kai abin ya kasance muna tafiya shiriri ta wannan wata mu kanta da sai mu mu kanta su a sahih bukhari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk